حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون har ma idan an buɗe bangon juju da juju waɗanda a lokacin za su dinga fitowa daga kowane tudu na bayan ƙasa da sauri